Amnesty International ta ce rundunar sojojin Najeriya na ci gaba da yi mata barazana da kuma kokarin tsoratar da ita da zumar wofintar da hakikanin sakamakon binciken danna haƙin bil'adama da ta ce sojojin na gudanarwa a shiyar arewa maso gabashin Najeriya. Amnesty ta ce ran 24 ga watan jiya ta ba da rahoton yadda sojoji ke aikata masha'a da mata 'yan gudun hijira a sansanoninsu kafin a basu abinci. Al'amuran da Amnesty ta ce sojin sun fusata kwarai inda suka buge da ɓata wa amnesty suna da mai mata barazana amnesty ta ce maimakon rundunar sojan najeriya ta ɗau matakin gyara kan zargin fyaɗe da sauran laifukan yaƙi da dakarunta ke aikatawa amma sai suka ci gaba da ta wannan zargi bugu da ƙari ƙungiyar na amnesty ta ce aikace-aikacenta ba ya tsaya bane kaɗai ga tattara bayanai kan take haƙƙin bil'adama da soji ke yi a ƙasar amma sun ma sha yin magana kan muguntar mayakan boko haram ga fararen hula da ma yadda 'yan sandan najeriya ke cin zarafin jama'a Malam Isa Sanusi shine kakakin kungiyar Amnesty International a Najeriya. Su suna ganin kamar cewar wai muna yi ne saboda wata manufa to har ga Allah mu mun sani ba wai muna yi ne muna nuna musu cewa ga inda aka yi kuskure ba ne saboda ko mu bakanta musu rai to a dalilin me zamu bakanta musu bangila muke nema ko so muke a tuɓe su daga mukamansu a bamu. Wannan abin da suke faɗa har ga Allah ba da kishi sannan mu mun sha rubuta rahoto muna cewa ya kamata gwamnatin Najeriya ta kare rayukan al'ummomin da suke e, wuraren da ake rikice rikice to mu aikin mu ma yawanci shine kare daraja da martaba ta ran dan to me yasa za mu so yanayin da za a yi ta kashe 'yan Najeriya babu misali. Yanzu misali mun yi aiki da yawa a Legas akan yadda gwamnatin Legas take rushe gidajen talakawa ta bawa masu kuɗi filin. Amma gwamnatin Legas ba ta taɓa zargin cewa muna yin haka ne saboda ko adawa ko wani abu ba. A gefe ɗaya kuma, hedikwatar rundunar sojan Najeriya ta yi watsi da wannan kalamai na Amnesty International. General John Agim shi ke magana da yawon hedikwatar tsaron Najeriya. The question is, why should we have an international organization in our country that want to see us perpetually in war? Tambayar anan shine menene yasa wata kungiyar kasa da kasa za ta yi tattaki ta ta Kano har zuwa kasar mu amma ya zama na ba ta da buri illa ta gamin tabbata cikin rikici da tashin hankali. Wannan shine abin da ya kamata wani ya je yi a wata kasar mutane? Amnesty International makiyar Najeriya ce. And I can tell you emphatically that Amnesty International is against Nigeria, not the military. Laman kakakin hedkwatar tsaron shugaban Najeriya General John Agim. To Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.